na ga asadu sunna ya dage akan cewa ba za a haɗa kai da 'yan ba, babban dalilinsa kuwa na rashin haɗa kai da 'yan shi'a shine suna zagin sahabbai to abinda ni nake so mutane su fahimta a nan wurin shi suna nuna ƙiyayyarsa a gare mu ne saboda wai muna zagin sahabbai amma kuma a lokaci guda ba sa so mu mu nuna ƙiyayyenmu ga waɗanda suka cuci ahalin gidan annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam su fa yaƙinsu a kan sahabbai sahabbai da ba su kai ahalin gidan annabi ba waɗanda annabi ya ambace su da sunan ahalinsa mu ce ahalul kisa'i wa ina ahalul kisa'i to su a kansu suke wannan fighting da har suke jin cewa saboda ma muna zagin wa'annan din da ba su kai ahli baiti ba to ba za su haɗa kai da amma mu a kuma lokaci guda mu kuma wai ba a so mu nuna kinmu ko mu nuna fushinmu da rashin goyon bayanmu ga waɗanda suka zalunci ahli baiti wannan kuma wai a matsayinmu na masoya annabi to wannan wani irin soyayya ne wannan wani irin soyayya ce kuma wannan wani irin bala'i ne a ce an fahimci addini a haka an fahimci addini a haka an yadda kowa ya fito ya kare mutuncin sahabbai amma kuma a tattare da kare mutuncin sahabbai bai halatta ka so waɗanda suka ƙi sahabbai ba bai halatta ka haɗa kai da waɗanda suka ƙi sahabbai ba amma a lokaci guda ya halatta kaso kuma ka haɗa kai da waɗanda suka zalunci ahalu baiti wannan wani irin addini ne wani irin addini ne wannan wani irin addini ne kuma wai gaskiya ce nan guraren tsakani da Allah gaskiya ce wannan ko son zuciya gaskiya ce ko son zuciya har wani kilif din malam na ga yana sawa wai malam ya ce eh, an ce wani ya ce wai in wani na son wanda ke son uwarsa ta yi wani to ya biyo shi lokacin hijira sai malam ya cewa to me yasa ba a nuna irin wannan jarumtan a Uhudu ba a Handak ba a Badar ba da sauransu sai mu ce eh gaskiya ne kissar wainnan yakuna sanannen abu ne da wa'annan abubuwa da suka faru amma kuma ƙissar an je yaƙi an bar annabi a baina kafirai har sai da imam ali ya zo ya fasa kafiran sannan ya ɗauki annabi ai ita ma ba boyayya ba ce a lokacin aida sai shi ya zo ya ansa annaba ba ali ba ai tambaya ce tambaya ce ana da fitattu na kafirai kasurgumai wa'inda imam ali ya fito ya yaƙe su ya kuma yi nasara a kansu akwai kafirin da domin kashe shi sai da annabi ya wa sahabbansa alƙawarin aljanna kai tsaye in sun mutu a wannan lokaci amma babu wanda ya fito ya tunkari wannan kafiri sai imam ali lokacin an yi rashin wa'incan jaruman ne kawai ko ko dai dama ya akai tambaya ce amma mutane kawai sai a zo ana rudan kwakwalwar mutane da wani waye waye waye ya tashi tambaya da su wa'incan ahallu kisa'i wato sayyida fatimatu zahara salamullahi alaiha yar manzan Allah da kuma imamu ali kanin manzan Allah kuma sirikinsa kuma wanda kowa ya shaida yaban da Allah ya ringa yi masa da kuma yabo da annabi ya ringa yi masa da girmansa da falalarsa da ya ringa nunawa wanda babu wani a cikin sahabbai da ya samu irin wannan da kuma imamu hassan da imamu hussaini da annabi ya ɗauke su tamkar 'ya'yan shin da ya haifa da cikinsa ta yadda baya son komi ya ɓata musu rai baya son wani ya tsangwame su ko ya harare su ko ya musu kallon banza hatta sallah idan annabi yana yi ɗaya daga cikinsu ya zo ya hau jikinsa annaba baya ɗagowa daga wannan sallar har sai sun sauka saboda kadansu ya baci to wai da wa'innan da waɗannan sahabbai waɗanda kowa ya shaida cewa su sahabbai ne lallai sahabbai ne kuma sun yi iya ƙoƙarin da za su iya su amma kuma kowa ya shaida da cewa sun yi kuskure sun yi kusakurai a wasu ɓangarori wanda har wasu za ka ga sun fito suna janyewa kamar maganar eh, saki a saki mace saki uku a lokaci guda waye ya janya wannan sahabi ne amma lokacin annabi duk wanda ya saki uku a lokaci guda ɗaya ne amma bayan annabi fa sahabi ne ya zo da da sunnar cewa in aka yi saki uku kawai mace ta sau amma kafin ya mutu fa sai da ya sai da ya yi tanazuli akan wannan wannan hukunci da ya dauka alal aƙalli kenan wannan na nuna maka cewa na baya ma ya yi kuskure ne to ka gaya min inda ahalu baitin annabi wa innan da na lissafo suka yi kuskure makamancin wancan da wannan suka yi <clears throat> alal aƙalli dai kai cewa ba ka da wannan taban nasu da za ka ɗauko ka yada kamar yadda su wa'incan suka bar ma kansu tabo kamar yadda su waɗancan suka ban makasa tabo to wai a lokaci guda a'a an yadda ka kare wa'innan akan kusakuransu kuma ka so su a lokaci guda kuma su waɗannan sun yi kuskuren ja da wa'incan ahalin gidan manzan Allah ɗin amma a lokaci guda kuma kada ka ƙi su saboda wai saboda ahal baiti amma ka ƙi waɗanda suke ƙin su saboda su sahabbai ne wannan wani irin kwaɗo ne wannan ai kwaɗa ne kada ka so waɗanda suke zagin waɗannan sahabban amma a lokaci guda kuma mu kada mu ƙi waɗannan sahabban saboda waɗancan kuma to su wanne ya fi kenan wanne ya fi in ka tambaya he a rasa sai ina hankalin mutane suke zuwa ne yake zuwa ne Wa zai haɗa kai da wannan waye yana ka Allah sa a haɗa kan da mu ai kowa ya san ba kala muke yi ba yanzu kai da kake wannan magana ka fito mu ga mabiyanka maga al'ummar da ka tara ma ahalis sunna din abin da mamaki yi. Allah shi kyauta